n ya zo ƙasa kuma sai ya mayar to ɗorawan kashi uku ne na farko shi ake kira ƙabudu akwai ƙabudu akwai wada'u to ƙabudun shine nan kan maɗaura agogo nan inda sangalalin hannun mutum nan kai zai riƙe in ya riƙe sai ɗora na hagu akan ƙirji daidai inda zuciyarsa take sai kuma ya riƙe da na dama haka ya riƙe shi in ya haka kaga ya riƙe wannan shi ake kira ƙabudu rikewa ke, ai dama kabdu yana nufin kamawa ai qabadahu ya kama shi kenan ma'ana ka kama hannun dama akan na hagu to sai mutum ya haka akan kirji na biyu shine wada'u shi kuma wada'u dorawa ne mutum ya dora ba riƙewa zai ba kawai hannun hagu yana kan ƙirji daidai zuciya shi kuma hannun dama yana kansa a an dora shi akai kawai ba a riƙe ba ɗorawa aka eh dorawa kawai aka sannan siga ta uku akwai abin da kamar haɗa qabd ne da wada'u shine mutum ya haka ya dora nan amma hannunsa nan guda uku zai dora su a nan kai waɗannan biyun kuma sai ya riƙe da su sai zama kamar dan yatsunsa wannan ya shigo ciki waɗannan kuma sun dora a kai ka kamar ya haɗa wada'u da qabd a lokaci guda to wannan shine siffa guda uku to wasu sukan zuke sai su kawo hannun wuya sai ga mutum ya ɗora hannun a wuya wani kuma kaga ya da da shi ciki wani ma can wajen cibiya wani ma kusa da su can ake yi to wannan duk kuskure ne inda aka samu man ake ɗorawa sadaka a nan mutum zai ɗora to akwai abubuwa kafin ya fara karatun fatiha waɗanda suka zo zai yi guda uku ko hudu kamar yadda aka tunta mana duk abubuwan da a nan ne a nan ne yawwa za ga waɗansu wani haka yake yawwa to za ka ga wani ya yi haka ba eh to kaga ba daidai ba ne eh kuma ya jinta ya kwanta a wannan ɓarin ko ya kwanta a wannan ɓarin shi kuma kai so ake tsaya cak akwai ko masu noke kai mutum sai ga kamar alaman ko ya fi koma wani alaman tsoron Allah yake nuna ya noke shi shine sayyidina Umar ya taɓa ganin wani ya gyara kan ya ce kai yace da zuciyarka ta nutsu da kanka ma ya nutsu kakkai mana khushu'in munafikai shine ka nuna mutane kamar ka daddakare ka mun motsi mm-hmm. amma ko ba so ake kanka ya zama yana nan a daidai amma inda idan ka yake kallo kuma inda za ka yi sujjada saboda an hana za mu faɗi sufofi guda shida na dabbobi da annabi ya hana koyi da su a cikin sallah to ɗaga kai mutum yana kallon sama ko ya noƙe shi yana kallon ƙasa duk ba daidai ba ne haka zai bashi a yadda yake amma ya zama inda yake kallo inda zai sujada ne iya kai ya wuce inda zai sujada kai zama wani yana sallah duk abin da ake yana kallo har ma wani yake yi yana sallah yana waiwayi to an hana waiwaye a cikin sallah an hana ɗaga kai sama a cikin sallah an hana noƙe kai a cikin sallah to ya za a yi sai mutum ya tsaye da kansa haka kamar yadda ne idansa kuma yana kalla inda zai sujada kaga ban yi haka ba ban yi haka ba ban yi haka ba ban noke ba sannan ban karkace haka ba ban karkace haka ba ban yi gaba haka ba ban yi ba na tsaya cak sannan an kalli kafafuwa na gaba suka kalla to sai akwai abubuwa da mutum zai karanta a zuciyarsa guda uku kafin ta kai ga karatun fatiha wanda ake kira du'a'ul istifta da ta'awizi saboda ba inda shaidan yake so ya cin maka irin a cikin sallah to in ka zo nan sai mutum ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه abinda ka ce ya Allah ina neman ka tsare ni daga shedan da wasu wasun shedan da abinda shedan yake sa mutum a zuciyarsa da kuma rinjayen shedan da kuma sharrin shedan wato ka nemi tsari kenan farko sai kuma ka ce Allahumma ba'id baini wa baina ya kama ba'adta bainal mashariqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan addu'a ita ake kira da awul istifta ko subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ta wani ya ce to ani ba haddace wannan addu'a ba yan Sallah duk da ne a baya ba ta ba mu ce tayi in dai kayi daidai shi wannan ba ta cikin rukunan sallah tana cikin abin da ake so ko ba a yi ta ba sallah ta yi amma yin addu'a ɗin ka buɗe sallah da neman tsarin shaiɗan yakan sa ka samu kushu'i a cikin sallar domin farko ka fara fitattakan shaiɗan kaga sallah haka gama ta ba za ka samu wasu wasi da tunani da lissafe-lissafe da abu akwai wanda ya ce shi ba ma ya tuna abu sai ya shiga sallah to kaga wannan kuskure ne babba Allah ya ce allazina fi salatihim khashi'un wanda suke masu khushu'i a cikin sallar su khushu'un kalbi da kuma na gabbai to sai mutum ya bismillahir rahmanir rahim akwai malaman da suke ga a bayyana bismillah akwai wanda suke ga a boye ta kowanne yana da hujjasa da dalili to in mutum boyewa ya in ya gama bismillah sai ya fara karatun fatiha to lokacin da mutum yake karatun fatiha ita fatiha dole a kula da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallama ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to a cikin fatihatul kitab abin da ya fi kamata mutum ya fara iyawa a duniya fatiha ko baka iya komai a duniya ban ka iya fatiha to ka samu babban muhimmin al'amari to fatiha tana da akwai inda ake kusakurai da yawa wajen karanta fatiha kuskuren farko ana yin sa ne wajen jimlar farko alhamdulillahi rabbil alamin sai wasu ce alandu wasu ce alhandu da masu alandu da masu alhandu duk ba su karanta daidai ba da masu alhamdu duk ba su daidai ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai masu cewa iyyaka na'budu to baɗin na rufu'a ce a kanta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ba iyaka na'abidu ba na'abu bu na'budu akwai masu iyaka ba shadda iyaka na'budu na'budu wa iyaka nasta'in nasta'in ihdina siratal mustaqim akwai wacce ihdina sirada ihdina siratal mustaqim siratal lazina an amta akwai masu al'anta kaga tsinuwa kenan akwai masu alanta An an na'am, ɗaya buɗe baki ɗaya rufe baki an baki ya buɗe am ya rufe ta saboda an samu nunin an samu mimun wajen nunin baki buɗewa yake wajen mimun baki rufewa yake an na'am ta ba al'anta ba an am an kaga baki a buɗe am ya rufe ta alaihim ghairil ghairil wannan ra'in kasara za a mata ghairil saboda ra'un ɗinnan za ta ɗauri lanjaye ghairil maghdubi ba magarubi ba akwai mangarubi akwai masu cewa mangarubi to nan dole a zauna a yi ta koya maka a hankali har ka iya in mutum ya iya yadda zai iya bakinsa kenan ko halittarsa kenan ya iya abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da ba yaran mu ba ba lugan mu ba aka ce mu koya to kowa zai yi ne gwargwadon iya abin da zai iya kuma wannan din Allah zai kalla ya karba da ya ga kai iya kokarin ka amma bayan an koya mm. amma mutum bai wani kokari ba yace kai wannan duk wahala kake zuwa lokacin da ake koyar da turanci haka ake pronunciation din sai an kama wuyan ka an ta ja kai haka haka bature yake ja wannan nan yayi nan waɗannan ga su yan yan waya yan kaza ne haka mutum yake hakurin yana so ya turanci irin na ingila ya koya mm. to ya kuma za a ce sallah ba za ka zauna a koya maka ba ghayril maghdubi alaihim wala dallin wasu na cewa wala rallin dallin amin mutum ya yi fatiha ya zaɓo surar da zai karanta ya karanta domin ce farko mutum ya yi kabbara kuma ya haɗa daga hannu Allahu akbar ya karanta fatiha ya karanta sura in ya gama karatun sura sai sake daga hannu Allahu akbar sai tafi ruku'u ta wajen tafiya ruku'u in mutum ya tafi hannayensa zai dora su akan gwiwa akan gwiwa zai dora su sannan gadon bayansa ya daidaita shi kayye ciki haka an kuya da yawa kayye sama haka yana leƙe ta yadda inda za a ɗauko wani abu haka kamar ƙwarya ko kwano a ɗora shi a gadon baya za a ga ya daidaita bai faɗi ba yawwa kaga in na ciki da za a zuba ruwa a bayan gangarowa zai gaba in na haka baya zai yi to kaga in na tsaya a tsakiya haka cak har ma wasu kan zo da ƙwarya da malamai su ɗora a bayan mutum su daidaita in kwaryar ta yi ciki su ce ɗago shine kamar mita na awon sai in ya yi ciki a ce rage ƙaro sai an ga ya daidaita a ce to haka ake so bayan ka ƙwarya ta zauna daidai wa daida ba ta yi baya ba ba ta yi gaba ba so da haka haka ake so bayan ka ya dinga kasancewa shine ruku'u ka tsaya cek kuma ba sauri don sallah ba a sauri a gama ta don abin da kake kafin sallah bai kai sallah ba abin da zaka gama ka yi bai kai sallah ba so da haka in ka shiga sallah ga ka nutsu ba wani abu na gagga da ya fi sallah ba kuma wani abu da ake aka ajiye wanda ya fi sallah aka ce bari a yi sallah a da a yi shi bai kai sallah ba abin da ake so a yi maza maza a gama sallah a je a yi shi bai kai sallah ba to kaga ya kamata a nutsu to sai a daidaita gadon baya سبحان ربي العظيم subhana ربي العظيم subhana ربي العظيم a boye aƙalla uku dan shine zai baka yawa subhana العظيم سبحان subhana العظيم shine kowa ya iya kuma shi yafi yawa kuma shi yafi inganci akwai ruwayoyi da dama da suka su buhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh subhana zil wal malakuti wal kibriya wal azma سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم وبحمده amma duk subhana rabbiyal azim ko shi mutum ya tsaya yayi amma kada mutum ya dago akalla sai yayi kafa uku ko ba da sauri ba kai masu hana da zuwa da zuwa sai kaga sai Allah na bin harkar hamdu ba a haka yayi Allahu akbar ka daidaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim in ka dago sami Allahu liman hamida shine addu'an dagowa in ka daidaita sai ka ce rabbana to anan ita rabbana ta zo kashi hudu zaka iya cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu zaka ana bambanta duk ɗaya ne da wanda ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu da wanda ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu da mai Allahumma rabbana Allahu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu duk kowanne ɗaya ne to sai ya daidaita da akwai wanda da ya tsaya sai ga kamar wuta ake ɗana masa fur sai ya tafi rabbana lakal hamdu hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga ya daidaita ya tsaya cak ya dawo yadda yake a da to anan ne wasu suke ga a sake mai da hannu ko a sake shi malamai suka ce duk ɗaya ne su da ba nassin da ya ce a mayar ba kuma nassin da ya ce a sake ijtihadi ne hmm. na cewa gabbai su koma inda suke inda suke kafin sallah a haka suke inda suke bayan sallah a haka suke hmm. da haka wanda ya mayar da wanda ya sake a nan duk abu ɗaya ne to sai mutum ya tsaya ya daidaita ya tsaya kaga ya koma yadda yake a tsaye hmm. kuma bai saurin gama wannan dan ya tafi sujjada ba in ya gama سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى duk wanda ya hango shi zai ce ga wani can a tsaye kaga ya tsaya hatta tastawiya qa'iman sai ka daidaita a tsaye sai ce Allahu akbar ita kabbaran nan za ka iya tafiya kana yin ta za kuma ka iya fara ta sannan ka tafi duk ɗaya ne ka ce Allahu akbar to nan me zai fara sauka a ƙasa gwiwa ko hannu wasu malaman suna a fara sauke gwiwa amma dai ruwa da ta fi hannu ya fara sauka don shi ya fi sauki ga tsoho da yaro da mai lafiya da mara lafiya hannu ya fara sauka Allahu akbar ka sauke hannu sai ka sauke gwiwa wasu na cewa wanda ba matasa irin mu ba ba irin ku kaga mu ne za mu iya sauke abin nan kaga akwai nauyi ka sauka da gwiwa yauwa ka gani sannan hannu haka wannan ya fi dacewa da tsarin shari'ar musulunci na sauƙaƙawa shine hannu ya fara sauka Allahu akbar sai a sauke hannu sai gwiwa ta biyo baya kaga zai fi daidai da tsoho da yaro da mara lafiya to inda ka sauke shi ba a anan zaka bar shi ba sai ka matsa da shi sai ka sa kanka a tsakanin hannu sujada kenan eh. in an lura na yi sujjada da abubuwa guda bakwai na farko ƙafata nan in an lura gabas take kallo ba haka na da ita ba ba kuma haka na da ita ba kafe ta nan 'yan yatsun wannan guda goma suna kallon gabas har yanzu dai su ma alƙibla suke kallo har yanzu in na sa su a haka kaga nan shine abin da za a gani shine abu na biyu sannan nan ga gwiwoyi na biyu in an haɗa hudu ga gwiwa a kan ƙasa to sai tafukan hannu su ma biyu shida kenan to sai ɗora su haka to a tsakanin hannayen wannan zan sa fuskata akwai masu sa su a baya sai su yi haka akwai masu gaba da su sai su yi haka akwai masu sa su a gefe su yi dafe kamar dafe to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa kanka a tsakani kamar yadda dama da za ka tashi a tsaye a haka kake to sai ka sa su a tsakiya sai ka sa ka a tsakiya sannan a tabbatar goshi da hanci suna taba ƙasa goshi da hanci sun taba ƙasa akwai wanda za ka ga goshinsu ne kaɗai yake taba ƙasa hancin baya kaiwa ƙasa to sai a tabbatar goshi da hanci ya taba ƙasa banda baki dama in hanci ya taba ƙasa baki ai ba zai kai ba sai an takura shi sosai to baki ba so ya taba ƙasa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la shi za a yi daga uku abin da ya sama har mutum ya dago in liman ne kai ya wuce ukun daga ukun zuwa kaɗan ya ƙara saboda mamu kala kala ne akwai mara lafiya akwai mai uzuri akwai mai kaza in kai kaɗai ne kai ta yi har sai ka gaji haka hannaye suke Allahu akbar sai a ɗago a zauna in ka zauna sai ka mai da hannun ka nan nan wajen zaman wannan kafar ta hagu ita ce za a zauna a kanta ita wannan ta dama tana nan a yadda take wasu kan ce ba laifi ai haka tsakanin zaman tahiya ka kafa kafafuwanka ka zauna a kai ko ka kafa wannan kafar ka zauna a kai saboda ba tahiya za ka yi ba zama ne tsakanin sujada to in kai wannan ba sauri za ka koma sujada ba sai ka ce rabbi gifirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni aƙalla kafa ɗaya tsakanin sujada da sujada da akwai wanda da yayi sujada ya yi haka kafin ya zauna kama a kan wuta yake sai ga ya sake koma a'a sai ka zauna wani ya ce dan masa'udi yana koya musu sallah idan ya zauna tsakanin sujada da sujada sai ka ɗauka mantawa ya saboda daɗe wanda yake sai wannan rabbi ghifirli warhamni wa asini wa hadini warzuqni kusan duk abin da kake roƙo Allah ya baka ya shigo cikin abu biyar dinnan ka ce rabbi ghifirli Allah kai mun gafara warhamni Allah ka ji kaina warzuquni Allah ka mun min arziki wa afini Allah ka ban lafiya wa hadini Allah ka shirya da ni me rage mutum a duniya ga gafara ga rahama ga shiriya ga lafiya ga arziki amma mutum duk ba zai roki wannan ba sai ya sauri ya koma to sai an in ka dago ka zauna sai ka nutsu zama kuma baka kantare gaba ba baka kantare baka jirkice dama ko ka jirkice hagu ba sai dai in baka da lafiya wannan har dogara mutum sai ya yi rashin lafiya ba abin da baya jawowa saboda larura ce amma lafiyar kalau sai ka zauna sosai da bigi firli wa afini wa hadini wa rzuqni ka ka nutsu sai ka koma sujjada ta biyu kai yadda kai farko Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in kai sai ka dago to wannan shine raka'a ɗaya wanda ita mutum zai ta nanatawa a ta biyu a ta uku a ta hudu sai dai in ya zo zaman tahiya to da yake duk kowace sallah tana da zaman tahiya biyu in banda asuba to wasu malaman sun ce duk zaman iri ɗaya za amma sun ce a'a zaman tahiya na farko mutum zai sa kafarsa ne ya kafa wannan ya zauna akan wannan ya zauna akan ta hagu ya kafe ta dama a zama na biyu kuma sai ya zame kafar hagun sai ya zauna a kan duwawunsa ɓangaren hagun ne haka zai yi wannan kafa kuma zai iya barinta a kashe sannan zai iya kwantar da ita ya haka kwantar da ita ta kwanta tana kallon a kudu kenan ko yauwa kwantar da ita tana kallon kudu zai iya yin haka shine zama ta, baya abin da za a gani kenan ta gaba kuma hannayensa waɗannan sai ɗora su akan gwiwarsa ko ɗora a kan cinye duk wanda ya a cikin biyun yayi yi su zo kan gwiwa ko su zo kan cinya to wannan in yatsu biyar ɗin sai miƙe su na hannun hagu kawai ɗora su kawai ba abin da za su yi su ko na hannun dama ƙwaya biyar ne dama sai dai wanda kuma kawai samu bambancin halitta ko ƙari ko rage amma biyar ɗin nan sai uku ya ɗora su waɗannan uku sai ya dunkule su waɗannan biyun sai ya ɗora wannan ƙarƙashin wanda ake kira musabbaha ko sabbaha ko sabbaba ko manuniya to sai ya ɗora ta a haka ko ya ɗora a haka ko ya ɗora a haka ma'ana ya sa hannun akan kaifinsa wasu kuma sukan cewa a kifa shi haka ya zama a tsaye shi dai wanda yana kallon gabas ko kuma a kwantar da shi a haka ya zama kan tsinin hannun ake kallo haka kan wato kaifin hannun ake kallo to wajen kadawa ko ya bashi a haka yana tahiya ko kuma ya dinga kada shi sama da ƙasa wasu kan ce wasu kan kada shi haka da haka gaba da yamma wasu kan kada shi haka gabas sama da ƙasa wasu kuma sukan girgiza shi kawai suke yi saboda duk an zo fassaran taharik ne in an ce girgiza ya za ka yi wani zai dinga karkada wani zai dinga sama da ƙasa wani zai dinga gaba da yamma mm. duk kalman girgiza wacce da ta ɗauki waɗannan ma'anonin ta sa aka samu wannan amma ba laifi wannan duk wanda aka yi to lokacin yana at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah السلام ayyuhan أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine tahiya ɗaya daga cikin nau'in tahiya wajen guda shida wannan da muka karanta ita ce ta zo a muwaɗa daga Umar bin Khattab Allah ya ƙara masa yarda amma akwai ruwayar Nana Aisha akwai ruwan abdullahi dan mas'ud akwai ruwayan uh, abdullahi dan mas'ud akwai ruwan abdullahi dan abbas akwai ruwan abdullahi dan umar akwai ruwayoyi daban-daban duk dai wanda ya tabbata tahiya ce mutum ya haddace yayi ta a matsayin tahiya tayi daga nan sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama allahumma salli ala muhammadin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 to sai a tashi a sake irin abin da aka yi a raka'a biyun na farko to zama shi wannan na ƙarshe kafin a tafi na wajen hmm. na kan ga waɗansu da hannayen guda biyu suke haka eh waɗansu kuma suna haka akan sallah ana haka an yi gani eh za mu zo wannan cewa akwai masu yin da hannu biyu to da hannu ɗaya ake daga yau su kula da kyau da hannu ɗaya ake yi wannan kuma akwai in an gama buga hannunsa haka eh. za mu zo dabbobi guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana koyi da su a sallah to daga ciki akwai buga hannu kamar yadda wato doki yake yi da jelarsa in ka koma jelar doki ta baka ga yana ta watsa ta haka fir fir fir to annabi sallallahu alaihi wasallam ce yadda doki yake in kun gama tahiya ku dinga buga hannayenku haka kamar yadda doki yake yi mutu ya gama tahiya ba sai ya daki hannunsa da sauransu ba ba su yayi wani haka da ake ta yi ba doki ne yake yin wannan to to an zo zama na ƙarshe sai a zame kafa a zauna a haka wanda daga shi za a yi sallama to in mutum ya gama tahiyar da zai sallama yana daga zaune duk guraren da aka fi kusakuran manya su dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu usalati nan muke tsayawa a kararin to in ya zauna haka ya gama tahiya hmm. to ana so ya roƙi Allah ya tsare shi sharrin abubuwa uku hudu Allahumma ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal waɗannan fitinar jahannama fitinar rayuwa da mutuwa fitinar azabar kabari da fitinar dujal kafin mutum ya sallama ya roki Allah wannan ya tsare shi waɗannan abubuwan guda hudu to in an zo sallama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 assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah game da sallama an ruwaito annabi sallallahu alaihi ya yayi sallama kashi kashi har guda hudu duk wacce mutum ya dauka na yi daga ciki yayi sallama na farko yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kala ɗaya kenan ko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko ya kwaya ɗaya ce assalamu alaikum yana sallama ɗaya tak to duk wannan ya zo to dabbobin da aka hana koyi da su guda shida a cikin sallah na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsugunno irin tsugunnan biri to tsugunnan biri haka biri yake tsugunnansa ya buɗe ƙafarsa ya zauna a cikinsu shine tsugunnan biri kaga ba a kan ƙafa aka zauna ba buɗe ƙafa aka yi aka zauna a tsakaninta wannan shine tsugunnan biri da ko masu haka akwai masu haka su haɗa ƙafa biyu eh, a ɗora ɗaya kan ɗaya da kuma buɗawa haka a shiga cikinsu shine tsugunnan biri to wannan dabba ta farko da aka hana mu koyi da ita dabba ta biyu kada mu shimfiɗa hannunmu irin na kare ko zaki akwai masu sujada a haka ka ganan sun shimfiɗa sangalalan hannunsu a ƙasa hmm. maimakon iya tafi da ake bukata hmm. sai ka ga sangalalan nan ya kwanta hmm. to wannan sun yi